あはははは、やき。やき。やき。やき。あはははは、やき。やき。はははは、やき。えー الرقيب السلام ina gajiya lafiya lau lafiya lau madalla alhamdulillah wato ina so ne dama dan bar sallahu ko da dai da wani bayani wannan alabi ya akili alabi zan dan fita da ina nan bakin kasuwa eh to ta wurin muallim inda da wani abu da malame ne nuna kona ba a nemi ka eh a sanar da ni ba eh yanzu ma kuwa ai to wallahi yanzu ma to na na salamu alaikum salamu alaikum lafiya na gaji alhamdulillah da ka juya ka fita jaran da sace da so billahi lazi domin sa ya akili ya akili wannan da ya aki to ana kula ba a to ga nan dai eh lalle masha Allah masha Allah to taliki kawai aka yi min taliki talikin gaya maka aka yi min din na na rikice na hudu ashe ban sani ba na saka ainihin wato ainihin shuminta ne na saka to wai to na gode maka eh Allah shi ma albarka dan ta maka wallahi haka kuma sai kai zubi da dan taniban ye wallahi tallahi yan uwa kenan yan uwan ku ku wallahi tallahi gaskiya ne wallahi Allah wannan gaskiya ne to alhamdulillah ni da farda ah ai ka da kai ba da ka fita waje sai dai ka rasa ganewa da kun ana kauci iya Allah kuwa to ai alhamdulillah eh babu shakka wannan akwai akwai albarka a cikin wannan al'amari a kuwa salamu alaikum nagode eh, maka eh nagode maka a'a salamu alaikum ya ya a eh. ah, Okay. assalamu ya aki ya aki Allah ya Allah ya sauke ki lafiya Allah ya raba ku lafiya Allah ya miki albarka Allah ya sauke ki lafiya Allah ya raba ku lafiya salamu alaikum da yake zaune da matan nan salamu alaikum aminu alaikum salam alai sani ya aki barka da zuwa salamu alaikum <laughs> lafiya lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah ba nan nan ne ikon Allah da na zo na ji rasuwar ta sai na ga ba na yi kasa a gwiwa ba Allah sarki gara in hanzarto in zo in ma ta'aziyya ta mulki su ba Allah sarki mulki su mm. ai na tambaya eh. haka ce ya baka na ba na gaskiya ne Allah ya ji kanta amin saboda a karkaran nan samun wanda matarsa take bin sa sau da kafa Allah sarki irin barki su da kai sai an tona Allahu akbar eh, sai an tona ani zan bada labari a risali mm. Allah ya ji kan barki su amin Allah ya ji kanta Allah ya ba mu sa'a tare da su Allahu akbar kuma mm. sai na tunani ah, da zai yiwu mm. yar wajena sai a je a ganta idan kun daidaita sai in aura maka yar wajenka yar wajena to tsakani na da kai to <laughs> na ji ba zan ce ban karba ba na karba amma ina da sharadi eh sharadi tambaya ce to to shin ita yar wajen nan naka ta dan taban yawon duniya ne wace irin magana ce wannan eh a tambaya ce to shi yawon duniya sansa ake yi ai duk mutumin da kaji an ce sa. tana yawon duniya ai ba haka aka so ba sai dai a ce Allah ya sauke to amma ni sirrin da yasa na yi wannan tambaya gaskiya ni na leko abin da na leko na ga abin da na gani na kuma ji abin da na ji ya ake ko dai bayan mutuwar bulkisu ka ta taɓa ne ba wani taɓa taɓa kwakwalwa ba wani taɓa kwakwalwa kawai alƙawari ne riga ne dai ko yar waye ko yar waye in dai ba taɓa yawon duniya ba ko da na wata guda ne ko in ta taɓa yi na wata guda ma a to shi kenan zan zo in je mu daidaita in ta yadda shi kenan eh, wajen na abata ba to eh, Allah ba da sa'a eh, amin Allah ya ba da sa'a ita kuma Allah ya ji kanta amin amin Allah ya ji kanta na gode ka san mm. kowace kwarya ai da abokin burbuta eh madalla mm. eh a'a bale danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa